والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بايك السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 23 ga watan rabiul awwal shekara ta 1400 da 27 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan hudu shekara ta 2006 miladiyya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 60 cif a cikin wannan sura mai albarka suratul ghafir ko suratul mu'min yau za mu maimaita ita ayar don dacewarsa da abin da ya biyo bayanta wanda kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin sura mai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقال ربكم أبنجدكم ياتي ادعوني كرايني أستجب لكم دم أنتم ادعوني كبوتة من أستجب لكم zan ba ku sakamakon bautar shine lada samar da ku daga ginin wuta da kai ku gidan aljanna innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai ga barin bautata mun suna ganin sun fi karfin su roƙe ni ko su yi zikiri dan girmama ni ko su yi kabarbari da hamdala da tasbihi dan ladabi a gare ni da tabbatar mun da kamala sai da kuluna jahannama da za su shiga wutar jahannama suna tsarkakatu Allah tsare mu Allahu allazi ja'ala lakum al-laila shi ubangiji shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku samu natsuwa a cikin sa wan nahara kuma shine ya sanya muku yini mubsiran dan ku zanto masu gani a cikin sa ba a cewa yini yana gani wanda shine dirin kalmar take nunawa a larabci idan an ce mubsiran sai dai a ce yini yana bayar da damar masu gani su gani domin ba dan hasken yini ba da mutane sun samu kansu cikin duhu an gane ku game da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alna nan laila wan nahara ayatayn fa ma'auna ayatan layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا من سن آير يلي تزنتو مبصرة mai gani abin nufi yini lokaci ne na masu gani su gani masu ido su hango ababai dama da su ko hagu da su ko in sun waiwaya su ga abin da ke bayan su duk wannan aiki ne na Allah shi ya sanya muku dare ya zanto mai duhu dan ku nasu ku huta gaban ku su sake jaddada nishadi a wace gari. sannan kuma ya sanya muku yini dan kai kawo ɗinku inna allaha la zu fadlin ala nas lalle allah subhanahu wataala ma'abucin falala ne ga mutane walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa allah ta'ala fala yu'minun ba sa yi imani da shi allahu waɗansu malaman suka ce badal ne na rabbu a inda aka ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai kuma aka ce allahu ma'ana wannan rabu din da dama yake ku roƙe ni kuma shine dai Allahu allazi ja'ala lakum al-layla wan nahara eh, wal lidskunu fihi wan nahara mubsira ma'ana wanda ba da ikon kawo dare lokacin da ake cikin hasken yini ko kawo hasken yini lokacin da ake cikin duhun dare to baya da tantantar a roƙe shi ambatan wannan a bayan ayar roƙo wato nuna cewa duk wanda za a roƙa to lalle ne ya zanto yana da wannan sifa ta kawo dare lokacin da ake cikin yini ko kayi yini lokacin da ake cikin duhun dare to wannan ne kawai ya cancanta roƙe shi ke da ikon ya antawa mai roƙo idan ya roƙe shi duk wanda baya iya aiwatar da ɗaya daga cikin wannan to bai cancanta ba roƙe shi sawa'un ya zanto waliyi ne ya zanto talihin bawa ne ya zanto annabi ne mursali ya zanto mala'ika ne dukan su kowanne bawa yake da Allah shi Allah sai shine Allah shi sannan kowanne daga cikin ku baya iya sarrafa yanayi ya kawo haske ya kawo duhu ya kawo damana ya kawo rani ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai wannan aikin Allah ne shi da haka kuma shi kada yake duk wanda baya da irin wannan aikin to idan ka roke shi to an kai roƙo ga wanda bai cancanta ba an roƙi wanda baya iya shi in ya ji ma ba zai iya ansawa ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقولوا جمع براءة الجبال dan suna cikin kabari shekara goma da mutuwa shekara sha biyar shekara ɗari shekara arba'in shekara ɗari da haka ba za su ji walau sami'u man na lakum in ma sun ji ba za su an samu ku ba kaddara za su ji ba za su yi an samu ku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar tashin kiyama za su kafirce wa taran yasu da kuka yi da Allah sai ba da umarnin mu ba ba mu muka ce ai ba wa idza husira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin idan an tara mutane a gaban Allah ranar tashin kiyama su waɗanda aka kira za su zama abokanan adawar wanda suka kira su su ce me yasa kuka allantar da mu bayan ba mu cancanta a roƙe mu ba wa kanu bi ibadati kafirin za su ce wa duk bauta da aka dingina zuwa gare su su gundare su barran su ce san san ba mu muka sa ku ba ko mu mutuntanta ayi mana ba wato wannan ke nuna Allah maka bikin sarki alaka ta da kowa cikin halitta alaka ce ta mahalicci da abin da aka halitta kamar yadda muka sami mai ta a wajen sarki bangiji ce ne zalikumullahu rabbukum zalikum wanda ya aiwatar muku da abin da aka ambata a baya Allahu shine Allah rabbu ta karanta wannan ko khaliqu kulli shay'in mahalicin komai la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi fa anna tu'fakun dan me ake kautar da ku daga yin imani da shi ko dan me ake kautar da ku daga tsantsanta ibada gare shi kadai a sa ku ku hada shi da wani wajen bota? ku roki wani kasashe wanda bai tantanta ba ku kyale kamalan ne ta kowace ubangiji ta ala shi ke da alkamalul mutlaq kamala ta kowace fuska wanda babu tawaya dukkan wanda ba Allah ba yana da kamala ta wani bangare yana da nakasa ta wani bangare amma Allah ne ke da kamala mutlaka wadda ta kowace fuska tawaya ba ta tare ma'anar zalikum ma'ana wanda ya sanya muku dare din nan dan ku huta ya sanya muku yini dan ku rika gani a cikin sa shi ne ake nufin zalikum to wannan shine Allah shine Allah an gane ko kun ko mahalicin wanda ya samu da ku daga babu to Allah kariya a dingina ilahantaka ga wanda baya iya kawo dare baya iya kawo rana baya iya halitta baya iya kashewa baya iya halittawa baya iya tunatarwa dan me ake muku kariya da shi domin daga afika ya asuku wato wanda an ɗinku shi ne kariya da haka ya iya ɗauka ma'anar kautarwa a jitana da ta afika na an hatina ma'ana li tasrifana dan ka kautar da mu ya iya ɗauka ma'anar kuma kariya dan me ake muku kariya ko ake kautar da ku daga Allah kazalika yu'tu zina. kamar haka ne fa aka kautar da waɗanda kanu a da sun kasance bi ayatin lahi jahadun suna musu da ayoyin Allah Mana idan yanzu kuka yi da kautar da ku to kenan kun bi ta barkin waɗansu da waɗanda kuma an kautar da su Da wahayi ya zo musu daga Allah ta hanyar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kautar da su daga daga tafarkin gaskiya dan haka karku ku yi sake kuma ayyuka Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto qarara lafazin qarar na ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai makanal qarari ko zata qara wato ya sanya muku kasa ta zanto ma'abuciyar matabbaci kuna iya rayuwa a kanta bai yi ta ba a bisa ga yanayin da dan adam baya iya rayuwa don inda ubangiji ta'ala ya ga dama da sai ya kasa a yanayin sararin samaniya yanayi na sanar samaniya dan adam baya kai rayuwa kasa ke take da daidaitaccen yanayi amma sama sanyinta yayi tsanani sama da zafinta saboda haka inda mutum zai hawo wani kayan sufuri yi sama yana ƙara yin sama zafi na raguwa yana tarar da sanyi yana ƙara yin sama yana tarar da sanyi kaga a can wurin dan adam ba zai iya rayuwa ba yasa ko ƴan sama jannati masu zuwa sama dole sai sun sanya waɗansu kayayyaki kikiyar kayayyakin da suke amfani da su a duniyar nan samu da kasa dan a tantin yanayin ba irin nan bane ba kenan ba wurin zama bane kasa ne wurin zama da yi da an ce karar ana nufin ma'abociyar wurin zama wadda ta dace da a zauna a cikin Allah ne ya sanya kasa ta zama haka to ta yaya ko dan adam zai samu zama a cikin ta ruwa wanda dan adam na bukatar ruwa shi da dukkan halitta waje an lamin al-ma'i ai wanda ba lalle bane ba a sama a samu wannan ruwan makamancin na kasa Allah bai yi sama dan ta zama haka sannan kuma ga kasar noma wanda za a noma kayan abinci da kayan marmari sannan ruwan kala kala ga na teku wanda yake na zarfi ga na daɗi na rijiya duk wannan dangi ne na kayayyakin rayuwa ina fatan an fahimta to wannan shine makanan tsara ga wurin da ya dace a gina gidaje ga wurin da ya dace a kakkafa masana'antu ga dazukan Allah wanda za a kyale dan su wa kasa ado mutum ya ga kasa ta ya kore shar gwanin ban sha'awa duk shi ne qarar waje annabi da maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in kaga zati qarar rabuwa zati qarar kaga rabuwa wani wuri mai tudu zati qararin wanda ta dace da dan adam ya rayu a wajen ja'ala lakum al-ardha qararin wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu da ake farwa a matsayin qarar wato ainihin kasa ta zanto tabbatacciya yadda ba ta raurawa ba ta motsi ba ta girgiza iska baya kada in ka kasa ta yi girgiza ubangiji ta ala ne ya so ya jarrabo wadansu bayi ya haifar da girgizar kasa a yankin da suke a nahiyar da suke wadansu suka mutu wadansu gidaje suka lullushe dan Allah ya nuna musu allantaka wannan kuma bai kore kasance wata tabbatacciya ba min haifar umu domin yankunan da aka yi girgizar kasa idan an kwatanta da sauran yankunan da abin bai shafa ba kashi nawa zai kai cikin dari sai da aka yi girgizar kasa ba zai ma kai kashi ɗaya cikin dari ma'ana kashi ɗaya cikin dubu kashi ɗaya cikin miliyan a sai ka ga dai tana nan a matsayin karar tabbatacciyar da ba ta raurawa dan ubangiji ta ala ya sanya duwatsun su zanto tura ko a gare ta an tabe da dukkan ta yadda ba za ta yi laurawa da su dan ka dai yana daukar wata madara yana daukar wani madara a'a na na fasara kaza ne ko kullu ladina kai ne ba na kullu na fasara kaza ne ko kullu ladina kanu ga kullu ladina sai ka fasara gobe za ka Allah alladhi ja'ala lakum al-ard qararan ubangiji ta ala ki sanya muku kasa ta zanto wurin tabbatuwa dan adam na iya rayuwa kai saboda yanayin ta da abin da aka samu a kanta ko kuma ja'ala lakum al-ard qararan ya sanya muku kasa ta zanto tabbatacciya da ba ta motsi ba ta girgiza ba ta raurawa iska baya kada ta yadda ke kada reshen bishiya don da an yi haka da ta yi fari da kuko gidajen wa sama'a bina'an gidi ya fi shine wato ganin ido wato inda mutum zai je inda sama take zai ga wani gingirmi mai gini ne da Ubangiji ta kana ya samar da shi da kansa wa sawwara ya suranta ku a cikin mahaifa fa ahsana suwarakum ya kyautata surorinku wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku daga da'a an al'amurra ko na ci ko na sha ko na sutura dan da su ne dan adam ke rayuwa ya ci ya sha ya sanya fa in bai samu wannan ba to bai samu karara ba kenan bai samu kwanciyar hankali ba da walwala zalikum Allahu zalikum wanda ya muku wannan abin da aka kidaya a baya Allahu shine Allah rabbukum mahalicin wanda ya samar da ku daga babu fatabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita rabbul alamin ubangijin halittu lafazin wa sawwarakum ya suranta ku me ake nufi da suranta dan adam suranta dan adam wani abu ne da ya kama da zana bayyana fasalin ubangiji ta'ala yana zana ɗan adam a cikin cikin mahaifiya tun kafin ya kai an gina halittarsa an yi bangalorin jikinsa in yana zango na biyu ko zango na uku kaga zango na farko dugun mani zango na biyu gudan jini zango na uku tsoka to ana cikin zango na biyu ubangiji ta'ala ke sa dan adam ya sura yake sa mala'ika ya suranta dan adam a lokacin inda za a yi barinsa ka kalli abin da ya fito daga cikin mahaifa ka yi amfani da tabarau mai kumbura abu za ka ga an dama yayi nan na hagu yayi nan kafafu sun yi nan ga kofar baki ga hanci ga komai da komai din tura ne zane na dan adam taswira na dan adam tun kafin a kai cewa a gina jikinsa a fitar da kai abin nan wannan surar da aka yi a bisa da tsarin ta za a gina jiki a nan gaba daga ai gwanin sai kenan mutuka yadda ya suranta ba a haka abin zai faru wannan zai yi sauyin fil arhami kai da ya shi ne yake koranta ku a cikin mahaifa irin yadda ya subhanahu wa ta'ala a ahsar suwara wa razaqakum min at-tayyibat zalikum Allahu rabbukum fa tabaraka Allahu wa ta'ala a fa tabaraka Allahu rabbul alamin anan gurin akwai ababe guda biyu abu na farko yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ta kalmar Allahu da kalmar rabbu dan nuna cewa akwai talazumi tsakanin rububiyya da ilahiyya dan daga waqala rabbukum fududuni an yi amfani da kalmar rabu. wanda abin da suke nunawa halitta wa da halitta samarwa da tafafu sannan ɗaukar nauyin gudanar da halitta inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna da dakirin allahu akaw allah alladhi ja'ala lakum al-layla taskunu fihi wan nahara usra inna allaha sakirun lahu fadlun 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun dhalikum allah rabbukum an maimaita rabbu karo na الله bayan Allahu ya maimaita karo خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يتحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله هكذا لفظ الجلالة هنا تقول ميتوا ربكم سينزل ربكم جوا ربكم فتبارك الله رب العالمين ma'ana maimaita su tare da juna ga rabu ga Allahu dan zo cewa akwai lubuntar juna da duk da cewa ma'anar su tana rabuwa amma kuma tana haduwa ma'anar rabu shine mai halitta mai kulawa da halitta ma'anar ilahu wanda ake bautatawa ta iya wa mutum ya yadda halitta amma bai yadda kuma ya bautata masa ba to sai duka guda biyu ake da bukatar mutum ya yadda da Allah ta bangaren rububiyya ya yadda da Allah ta bangaren mai uluhiyya ilahantaka wato kayan da suke halitta kake kulawa da halitta ko kuma dole ka yi zai baka umarni da hali ta hanyar manzon da ya turo a zamanin dole ba za ka yi ibada ba sai ta hanyar koyarwar littafin da ya saukar a bisa ga manzon da ya turo zuwa gare ka kai da sauran bil adama dan wannan shine ya da ilahantaka idan ka dauka cewa sai za ka yi masa amma ta tsarin da ka dama ba ka jiran umarni ko hali daga wajen to ka yi da ilahantaka sai kenan yanzu ka yadda da rububiyya ne amma baka yadda da ilahantaka ba kuma dole sai ka hada da guda biyu ina ba za mu fahimta sannan abu na biyu malaman balaga suka ce ku lura da ubangiji subhanahu wataala ce Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan wa samaa bina wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat ذلكم الله ربكم فتبارك الله أنا ذاك ذلكم الله ربكم وانا جملة تاكاري فتبارك رب العالمين إن أنت حكما ده يا ولاتر zai zanto tabaraka din shi wannan fi'li madi din fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala Allah wanda ya riga ya gabata amma sai aka sake mai ta kalmar Allah ina ba da mun ta kamar inda yake wa inna minhu la fariqan yarmuna an shirkahu bil kitabi li ta'tabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab kaga kitab kitab hasabu da aka ambata na farko wuri na bibin ku ku a iya kawo da miri إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منه وما هو منه باشي كده أما لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب sannan a gaba wa ya na huwa min indillah wa ma huwa min indillah aka hajjo mai ta Allah tare da indiya din da ke tattare da shi an gane ku to wannan duk abin da yake nunawa a kwamfasa zukatan kafuran makka tunda sura din makkiya da sunan Allahu Allahu da suka kafirce da shi a yi ta maimaita musu shi har sai sun yarda ba za su a faɗa to a faɗa idza zukira Allahu wahdahu isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun sunna ba ta so bari ta faɗa ayi ta nanatawa wurin da za a kawo dalili ma ya wadatar a maimaita al ismu zahir lafzul jalala din dan ya kwankwasa zukatansu ko imani ya shiga alkur'ani na jaddada abu idan mutane sun bijire da shi don a ja hankalin su zuwa gare shi ubangiji ce huwa alhayy la ilaha illa hu shine ubiya fa'buduhu wastabir li ibadatihi ya zama tauhidin me uluhiyya ke can rububiyya nan uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya ya zama tauhidin me ko dai na cikin daga Allah da manzansa nassi ne wanda baya karban kowane tawili aya ta ce kaza hadisi ya ce kaza ko kuma fahimta mai kyau game da nassi nassin bai nuna abin bakarala amma yayi ishara ta yadda mutum na iya fahimta ishara ma'ana ta kunsa ma'anar da ba ta nesa ba ta yadda da an faɗa za ga eh wannan ma'anar ba ta yi nesa da lafazin ayar ba ba ta yi nesa da zahirin ayar ba to wannan kashi na biyu na ilimi kyakkyawar fahimta fahimta mai kyau game da littafin Allah ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka mu kyakkyawar fahimta sai Allah ya قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما علي آيَةً البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم وتسألنا ربنا أبو إيه كم هاربو ونصينا الله صلى أنا إيه لأنه فقر الصدم ولا مصير أبو إيه كم هارب يا ربنا آجد يا رب الصدم ولا مصير أبو إيه لأنه ما هارب ليس خير إيه لما تصير لما إيه فقابوا فتنافذوا لك الجحر تم نتيجة إيه يدي دوم سنة حتى عاد إلى شهر سنة وإذا من رفعه فرفع إلى قتلة وفي سماء رضيها اللي رفع القلاع وعسين لو أنا مفاجئ لا أدين أم غيره بهم منهم هذا المرء جل جل من هذا هذا من نبأ يلقي كل برد مرتب إلى جناب يلقي ما بسيط مراي يلقي كل من نور يفاقه بيسابه يمن بتاعد أمين أسمع أسمع بتاعد بس بس بس ولكن هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك من من من من من من من من من من من من من من من من من الدبنامي يفرد لكتون أبو كتون النوائي هي النفس الأود هناك الدبنامي من حيني أنام رقم الدبنامي فتير فاتي كتون النوى نوم هناك الخلال من نوم الجنة إذا بعيد لقدر بجلها لسنة نتابع رام هناك وهو من يطين له daga nan ta ya ana idan nan mari ta da ni au ta ya aka fara da mun nufa da lake da nabi ake da mun moyi ya ne da sunan mun ne ko mun ba ka ta da gona ala idan na ko da da mun ka ma fara idan lama ni da sun mu dan in ni da sunan mun au ni da kawai ki bayani إذا وفتت ما يذكر بالقبل منا أو لربه إنما إذا لم يهل أهل منا إنما أنا كبر بالوتر دعا يا محمد

يتبسمون لدسعى أشيان فأخذهم ورهم إذ ذللوا لا الخزي إله ومن فجعها أربعها من أسح شعبي يسألون ما يليد اللي وتبص بسخيلة وإذن عليك أبصبوا سبسا يلفت يلوه ما أهوه بسعود مدير يتين نخبنا وجد بابو سيب مسلم إحنا

wato kenan thumma yukhrijukum tiflan sannan ya fito da ko a matsayin jarirai ko kuna yara kanana lokacin da aka haifi kowanne ɗaya daga cikin sannan idan an ga dama an ce a tiflu din a ce mufradi tiflan ya zanto yara biyu atfal ya zanto jam'i wa idza balagha al atfalu huluma falyasta'dinu kama ta'dana alladhina min qablihim ma'ana duk wanda kai qur'ani ya zo da shi in ka dauke shi kadai a matsayin gami qur'ani ya zo da shi in ka dauka sifil da mufradi ne kana bukatan ka ce al atfal in ka tashi fadar gami shi ma al qur'ani ya zo da shi kuma cikin iko Allah sai suka zo a cikin sura ɗaya da cikin suratul nur domin a sifil ladina lam yazharu ala awratin nisa suratul nur wa idza balaga al atfal minkum minkum al khulma falyazdazu ita ma suratul nur mu'jiza ta alqur'ani din gwanin tanzace tasriful ayat sarrafa ayoyi da sarrafa kalmomi a baka damar sarrafa su ta hanyoyi daban-daban Sun thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ku. sannan kuma za ku isu zuwa ga girman ku zuwa ga karfin ku malamai suka ce litabulughu din nan lam din akwai fi'ilin da suke ta'alluqi da shi ko ka ce sun thumma yunshiqukum litabulughu ku, ko ka ce sun thumma yubqikum litabulughu ku. sun mu yubuki ku sannan ya wanzar da ku ku ci gaba da rayuwa litablugu dan ku isa zuwa ga ashuddakum karfin ku suwa zuwa ga karfi shine balaga har zuwa shekara 40 har zuwa shekaru 45 inji wadansu malaman wadansu malaman suka ce har zuwa shekaru 49 dan litablugu kun kana cikin ganiyar da karfin kake yace sun mu litakunu shuka sannan daga baya kuma sai ku koma tsofaffi su tsofa suka sai na fara daga shekara 50 duk tsufa ne sai dai akwai tsufa a zangon farko da tsufa a zangon tsakiya da tsufa a zangon karshe suka ce zangon farko na tsufa shekara hamsin har zuwa hamsin da biyar har zuwa hamsin da tara da an kai sittin to an shiga zango na tsakiya da tsufa har ya zuwa saba'in har zuwa saba'in da tara da an kai tamanin to an kai zangon karshe to daga nan har abin da ya biyo bayan tamanin don zangon karshe ne na tsufa dan a lokacin nan wani na iya rikicewa kafin 80 wani sai ya kai 80 zai rikice wani daga 80 zuwa sama daga dan zai rikice wani kuma akan samu ɗaiɗaiku mutum ya kai shekara ɗari amma ba su da yawa shi ne sun ta kuma zuwa shi da kuma sun malita kuma shiyuha tsofaffi kenan jam'i na na idan ya zanto ɗaya shiyuh wato jam'i tsofaffi idan an ga dama a yi bamma ga shinun din shiyuha kamar yadda yake nan idan an ga dama ai kasara a ce shiyuha haka kira'ar Abdullahi ibn Kathir al-Makki da Hamza da kuma Ali bin Hamza al-Kisai take su ce sun mali tabulu wa shin da kuma kun mali takunu shiyuha bi kasar shiy dukkan su jam'i da na shayyar ana nufin tsoho ma'ana wannan ke nuna dan adam ba shi ke gudanar da kansa gudanar da shi ake ba zaɓin shi bane ba lokacin da yake ɗigon mani ya da ya zama gudan jini ba bisa ga zaɓin sa bane da iradarsa ya zama tsoka ba bisa ga zaɓin sa bane har aka kammala halittar sa aka haife shi ba bisa ga zaɓin sa bane aka yi barin sa ba bisa ga zaɓin sa bane ba har ya kai ya wuce kuruciya ya balaga ya kai girma ba shi ya zaɓar wa kansa ba har ya kai tsufa har ya kaza wannan yadda Allah ya tsaro wa kowane ɗan adam wato nan gurin ubangiji ta'ala na nuna zango zango da dan adam ya shuɗe a kansa a far'a halitta halitta farko ta bil adam shine annabi adam shi an halitta shi daga baya wato daga kasa kenan daga nan ƴaƴansa da suka biyo baya dole za su keto wannan wato gudan dugon mani gudan jini a nan gurin sai ubangiji ta ala yake soka bai ambace ta ba dan ya ambace ta a cikin suratul hajji ya kuma ambace ta a cikin suratul nur dan haka ba sai an maimaita ta ba a nan gurin an gane ku da aka ƙetare ta ba tare da an ambace ta ba dan ce zan sun mali ta bulgo a shudda kun sun mali ta kuni su a shud shi ne karfin mutum shi ne daga balaga har zuwa wadancan shekaru da ambata Wani ta bulgo wa minkum man yatawaffa min qablu cikin ku akwai wanda suke mutuwa min qablu tun kafin su kai zuwa ga sofa din ai min qabli sai kuka tun kafin tsufa sai ya kasance mutum ya rayuwarsa ya kare da tsufa ya mutu Wani tabluku ajalan musamman sannan ubangiji ala kuma yana rayar da ku zuwa ga lokaci sananne wannan lokaci sananne shine kirdigar shekarun da aka ɗaiban wa kowa domin dan adam tun yana ciki an riga an rubuta al'amura guda hudu game da shi an rubuta arzikinsa an rubuta ajalinsa an daga cikin da kaga ajali ni ta bulgo ajalan musamman ne kenan lokaci sananne lokacin da aka ambata wani wa la'allakum ta'qilun ubangiji ya ambata muku wannan ko kwa hankalci wato ainihin cancanta sa da bauta shi kadai domin wanda ya samar da ku a irin wannan tsari na zango bayan zango mataki bayan mataki lallai kike da iko akan ku kukan gajiyayyu ne game da shi sannan ku bayi ne game da shi da ku haka ne ya zama wajibi ku masa bauta ke ne wani Allah ku ta gani wallazi yi wa yumit ubangiji ala shi ke busa rai a cikin dukkan halittu wani yumit kuma shi ke zare rai daga cikin dukkan halittu fa idza qada amran idan yi nufin zartar da wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun yakan ce da wannan al'amari ne kun kasance fa yakunu nan take sai abin ya kasance ma'ana ayyujadu akibal irada da Allah ya yi nufin abu sai abin ya faru da zarar irada ta tabbata allati hi bi ma'al qawlu mazkur wanda irada ta sa ita ce al qawlu mazkur amma hakikanin gaskiya qawluhu kun shine abinda ubangiji da Allah ke faɗa a duk lokacin da ya nufi abu wato waɗansu daga cikin malamai sukan ce ba wai Allah yana cewa kun din bane ba abin ya kasance kun kaza ya kasance kun kaza ya kasance dai idan an yi haka yayi zantuka da yawa kenan sai dai kawai da yayi nufin abin to wannan nufin shi ke daukar ma'anar kun sai abin ya kasance amma hakikanin gaskiya mu Allah ya ce mana inna ma idza in an yaqula lahu kun sai kun tun da ya faɗa alqaul to duk inda alqaul yake kenan kuma sai an samu gidan nazarci sai an samu lafazi ina ba za mu fahimta waccan cewa da yayi nufin abu abu ya kasance ba wai cewa yake kun ba kafin kasancewarsa wata aqida ce ta daban wadda take kore zantan Allah cewa ya tajaddad an dauka cewa zance sifatun qadimatun qa'imatun bin nafs wannan kaga ash'ariyanci cikin wata sifa ce qadimiya sannan qa'imatun bin nafs tana ta'alluki da zatin ubangiji tun da zancen yana nan tabbata da shi ba wani sabon zance ke ginuwa ba to kaga wannan akida ce da ta saba akidar ahlus sunna wal jamaa ina fata an fahimta sai ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يتم الله الكافرين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله شن باك da masaniya game da waɗanda suke jayayya fi ayatin lahi dangane da ayoyin Allah alqur'ani mai girma lokacin da aka kiraye su zuwa gare shi yin imani da shi karanta sa da fahimta ma'ana tare da yin aiki da abin da alqur'ani ya kunsa baka san irin waɗannan mutanen da suke jayayya da ayoyin ubangiji ba anna wani yi mamaki ta yaya ake kautar da su daga tafarkin Allah a kirayen sun zuwa ga alqur'ani yake ansawa a ce da shi zo ka saurari wahayin da Allah ya saukar dan kai dan ni yace ba zan ji ba lalle wannan zaka yi mamakin annabi yusrafun ta yaya ake kautar da su daga barin imani da alqur'ani ko sauraronsa ko kokarin fahimtarsa ko yin aiki da abin da ya kusa allazina kadzabu bil kitab sune waɗanda suka kafirce wa littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka kafirce wa abin da muka turo manzanninmu da shi min tauhidi na kadai ta Allah da ibada wal da kuma wato cewa in an mutu za a farfado su ba sai da wannan ba wa hum kufaru milla sune kafaran wannan lokaci wanda aka turo manzan Allah a cikin fa sawfa ubangiji ce da sannu za su san sakamakon aikin su yaushe ne za ka gane sakamakon aikin su su gane kuskuren da suka yi izil aghlalu fi anaqihim yayin da hukumi ke daure ke makale a wuyoyinsu wasalasilu sannan kuma da sarkoki duk ana ɗaɗɗaure da su ga hukumi a wuya sannan kuma ga asalasin sarka an ɗaure cikin su da ita yushabuna ana jan su akan ƙasa malamai suka ce cikin ja akan ƙasa akwai nau'in azaba iri biyu na farko dai mutum zai jira da sannan na biyu kaskantarwa da wulakantarwa dan ruwan da aka ja a ƙasa ba girma shi aka yi ba da aka rago da aka yanka idan an yanka nan za a fede a can gurin yaya ake yi ake amma rago da ya mutu za a kai juji yaya ake yi sa ake a kasa saboda ba da daraja ba da kima wato yi sabon saboda su jira da din azaba sannan kuma a kaskantar da su a wunakantar da su fil hamimi cikin wuta ko kuma cikin tafasasshen ruwa wato alhamim tafasasshen ruwa ثم في النار yusdarun sannan a cikin wuta kuma za a kona su سينة a cikin ونرامي shine ونكسكو wuta a cikin wani rami ko cikin wani kasko ko cikin wani irin inda ake kasa biredi ko ake yin bura ka oven din nan kaga ai kaga wani abu ne da aka rere bisa ko ina aka hada wutar ta yadda zafin baya fita waje wannan shine asazur kenan yusjaruna za a kulle su cikin azaba don su koni da azaba Allah ya tsare al-aghlal kamar da muka karanta a waɗansu wurare na baya jam'i na al-ghullu al-ghullu shine madaurin waya wanda za a hada hannun mutum da wuyansa a daure as-salatul jam'i na silsila silsila kuma ita ce sarka wanda za a daure jikin mutum kenan da ita wato kenan daurin da za a yi wa mutum hannayensa na hada da wuya a daure su da al-ghillu wanda yake karfe ne sannan kuma kafafunsa a ɗauko su a haɗa su da goshinsa da kansa kenan kuma a ɗaure yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam kaga an-nawasi jam'i na nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a nasiya shine nan goshi ko mafarar gashi daga nan za a ɗauko kafar dama a haɗa ta da nan kafar hagu a haɗa ta da nan goshin mutum sai a haɗa gaba ɗaya a ɗaure kar ka manta lokacin kuma hannu yana ɗaura haka karshen azaba kenan daurin kadai azaba ne kafin a ja mutum a kasa sannan kuma sai a ja mutum a kasa sannan kuma sai a kai mutum cikin wata jahannama kaga azaba bayan azaba kenan Allah ka tsare mu daga wannan thumma qila lahum sannan sai a ce da su aina ma kuntum tushrikuna ina waɗanda kuka kasance kuna shirkanta su kuna taranya su kuna kiransu min dunillahi ba Allah ba ai da idan wata musiba ta taso sai ku kira wani idan kuna neman alheri sai ku kira wani cikin abin da wannan baya iya sai Allah to waɗannan din da kuka rika kira a duniya dan bukatun ku kuka rinka roƙon su arziki ko haihuwa ko ɗaukakar duniya a ina suke yau ku kiraye su mana dan su kwance wannan daurin da aka yi muku dan su hana da ku cikin jan ku cikin azaba da za a yi qalu ballu anna sun ce sun bace mana mun ne mu rasa sai ma ce ban kun na da'o min qabl bari ma ai mu mu kasance muna kiran kowa ba malamai suka ce faɗin su cewa ba mu kasance muna kiran kowa ba ba wai suna inkari bane dangane da kiran wani Allah da suka yi abin nufi lam na da'o min qabl shay'an yu'taddu dubi ba mu kasance muna kiran wani abin da dama yana da wani tasiri ba mun kira shi amma ba yin tasiri da haka a yanzu dan mun kira shi ba abin da zai mana ubangiji ta'ala ce kazalika yudhillu Allahu al-kafirin kamar haka ne ubangiji ta'ala ke halakar da kafirai ya fatar da kafirai wato ainihin irin waɗanda suka ji gaskiya bayan sun ji ta kuma suka kidanta to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya fatar da su ya tabar da su kuma a gobe kiyama Allah tsare ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ذلكم wannan abin da kuka samu kanku a ciki na azaba da janku a ƙasa da janku cikin ruwan zafi sannan a ƙarshe a kanku cikin wuta don a ƙona kudaita. bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayril haqq saboda abinda kuka kasance kuna yin alfahari da shi a ban kasa ba tare da gaskiya ba min al jidal fi ayati llahi na musul da Allah kuna kan bata kuna alfahari da bata tafrahun wato farin ciki in biyu akwai farin ciki na girman kai akwai kuma farin ciki wanda ba tare da girman kai ba ba a zargin farin ciki wanda ba girman kai a cikinsa kai farin ciki da an maka haihuwa kai farin ciki da ka samu riba a kasuwa an dauke ka aiki ka jarabawa wani matafiyi na ya dawo lafiya wannan farin cikin ba abin zargi bane amma farin cikin da ke haifar da girman kai da kafafa da fariya to wannan shine abin da ake zargin mutum a kai an gane ku likai la tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ma'ana dan kar ku alfahari da girman kai da fariya da abin da Allah ya baku da haka za a ce zalikum ma kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayril haqq wa bima kuntum tamrahun kuma saboda irin abin da kuke yi din dai na kafafa shine tamrahuna ai tatawassauna fil farh kun yarwanta matuka wajen farin ciki na girman kai udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha sai a da su ku shiga wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta fa bi'sa matwal mutakabbirin tur da makomar masu girman kai irin waɗanda za a karantar da su ayoyin Allah ba sa bi allazina yanqa masal mutakabbirin allazina la yanqaduna li hukmillah wa zuwa ga hukuncin Allah wa yujadiluna fi ayatihi wanda suke musu da ayoyin Allah tar makoma irin tasu in ta zanto ita ce wutar jahannam ubangiji ta ala ce fasbir inna wa'dallahi haqqa kai hakuri kai annabi wato na ana hakurkurtar da annabi dangane da abin da zai ci daga bakunan na muna na maganganu ya hakuri inna wa'dallahi haqq lalle alƙawarin Allah gaske ne in mun nuna maka lokacin rayuwarka wannan mashi'a ce ganin dama ce ta ubangiji ya nuna wa manzon Allah wani sashi na azaba da yawa alƙawali da yayi alƙawalin su ga kafirai idan kuma ya ga dama sai bayan shudewar annabi duk dai wannan dan a nuna ayyukan Allah suna gudana ne bi mashi'atin Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakkiyar mashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin malamai suka ce in din nan fa in ma nuriyannaka fihi in ashartiyya mudghama akwai in ashartiyya wanda an shigar da ita cikin ma ma din kuma za'ida ce an gane ku tu'akkidu ma'anar shart takan zo dan karfafa ma'anar sharti awwalu fi'li wanda ya ce nuriyan naka din shine wato fi'li shartin kenan wannan nonon din da ke cikin naka wani taukiri kenan bayan ma wanda take za'ida taukirin asar ba'd alladhina yaduhum aw natawaffayannak wa jawabu shart jawabu shartin fa imma naka mahdufun an shafi ai fazaka in mun ga dama mu nuna maka wani sashin abinda muka musal kawai na azaba fazaka to haka dan muka so kenan zamu iya nuna maka aw natawaffayannaka kaga wannan sharadi ne shi kuma qabla ta'zibihim to shi wannan jawabu shartin shine fa ilaina yurja'una ina fada an fahimta fa ilaina yurja'una yanzu a gare mu za a dawo da su gaban sai Allah ta na ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المؤمنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك hakika mun turo da manzanni kafin ka a lokuta daban-daban a na daban-daban minhum man qasasna alayk cikin su akwai waɗanda muka labarta maka su wa minhum man lam naqasus alayk cikin su kuma akwai wanda bamu labarta maka su ba wato kenan ba dukan annabawa aka bai wa annabi labarin su kissa su an ba shi labarin wani kaso ne ba dukan manzanni aka faɗa musu ba an ba shi labarin wani kaso ne wa ma kana lirasulin baya tabbatuwa ga annabi ko manzo an yi ake bi aya ya zo da wata aya wato mu'jiza illa bi idnillahi zo da sai da izinin ubangiji annabi Musa bai zo da sandarsa ba sai da izinin ubangiji annabi Salihu bai zo da taguwa ba sai da izinin ubangiji fa idza jaa amrullah idan al'amarin Allah ya zo na yayi nufin halakar da wata al'umma qudiya bil haqqi akan zartar da hukunci ne na gaskiya hukunci na adal wa khasira hunalika al-mubtilun a wannan lokacin mabarnata su ne waɗanda za su tabe su yi hasara mabarnata su ne wanda suka sabawa da'awar annabawa da suka zo da ita to a nan gurin kaga adadin annabawa kenan ta fuskar yawan su Allah madaukakin sarki ya sani haka adadin manzanni duk da akwai hadisi da suke yi ishara amma malamai suka ce laysa nassan fi bayanin adad ba ta zantowa nassi karara wajen bayyana wato ainihin adadi ما لا يروي أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبيين أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من, من سائر الناس ما ليس أرويت سوى ألا يا أيكو النبي سيد سيد أردبو هدو دبو a تفسكي dubu hudu cikin banu isra'il dubu hudu daga sauran ragowar kabilu na duniya mana ce walakin na sahiha anna adadar rusuli hasran gairu sabit yace amma ingantaccen zance iyakance manzanni ta fuskar adadi wannan bai tabbata ba ta fuskar nassi fala jazama bi adadin muayyan kada mu yanke cewa lalle adadin sa kaza ne Allah da ya ce minhum man kasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda mun labarta maka su akwai wanda mun labarta maka su waɗanda Allah ya labarta wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama 25 an gane ku 25 a cikin sura daya ita cikin suratul an'am an ambaci goma sha takwas bakwai kuma an ambaci su a wadan sura ne daban-daban shi ne wani malamin ke cewa hatmun ala kulli bi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin ويبقى سبعة وهم idrisu هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد كتب kaga bakwai a ware daban sune Idris da Hud da Sha'ib an gane ku da Fani da zulkifil da adam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake bil muktar ka dukutun an tike suna da al muqtar zababbe wanda aka turo da yanzu shine cikamakin su Ta takwas din gaba daya a cikin suratul an'am tun daga wasul ka hujjatuna atainaha ibrahim kaga annabi ibrahim ala qaumihi narfa darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba ba uku ba kuna kirgawa ba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika nazal al-muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin يحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا شاتكن وكلا فضلنا على العالمين شاتكن انا جابوا كان اواري دبن دبن ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد كتب ومنهم من قصصنا عليه سنه ودنن ومنهم من لم نقصص عليه سنه ودن ما ابدا sai malamai suke sabani dangane da sadar annabi ne ko ba annabi ba annabi ba sannan kuma zulkarnain annabi ne ko ba annabi bane sannan luqman annabi ne ko ba annabi bane ba sannan kuma nana maryamu annabi ya ce ko ba annabi ya wuce ba zance mafi inganci khidr annabi ne dan nassin hadisi ya nuna haka an fahimta ko sannan kuma zulkarnain shi ma mafi rinjayen malamai sun sa kan cewa annabi ne tunda baya iya ya kama mutane musu azaba ba da wahayi ba an fahimta ko amma luqman nan ne wannan suka ce wannan suka ce da waɗansu sun kalli cewa wala qad atayna luqman al-hikmata suka ce su zama akan ambaci al-hikma a cikin alqur'ani ana nufin annabta in jerin zance ne na annabawa waɗansu suka ce a'a hazihi laysat nasun ta nubuwa dan haka dai ma'anar khilafin bainal ulama منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص an وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون المبطلون Allah ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'am ubangiji shine wanda ya halitta muku al-an'ama dabbobin gida raƙuma da shanu da tumaki da awaki ja'ala lakum lafazin ja'ala yana ɗauka ma'ana guda hudu a larabci qur'ani ya kawo uku ko dai mu ce ja'ala bi ma'ana kalaka kamar yadda na aka faɗa ja'ala lakum al-an'ama ya halitta muku al-an'am dabbobin gida dan wannan ka iya fahimtar haka a wani wurin ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi kaga khalaqa da ke kai shine ja'ala ana haka alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga khalaqa adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan ja'ala yana zuwa bi ma'ana isa kada kudurin zuci wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inasa ay i'taqadu anna al malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa i'taqadu zalika ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اي اعتقدتم الله كفيلا عليكم كذا اعتقاد كان جعل سنن جعل na uku sai ne bi ma'ana sayyara allazi ja'ala an gane ko wanda wannan yana shiga cikin mubtada kabar ne ja'ala lakum al-ard firashan kaga asalin sa al ardu firash as-sama'u bina amma da ja'ala ta shiga sai ta mayar da al-ard ya zanto maf'ul al-awwal wato firashan ya zanto al-maf'ul al-thani to wannan bi ma'ana sayyara juya abu daga kaza zuwa kaza an mayar da kasa daga kasancewa ta kasa ta zanto shimfiɗa an mayar da sama daga kasancewa da kasance wata sama ta zanto gini wa sama a bina'an wa anzala sama sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqallakum fala taj'alu an andadan wa antum ta'lamun wannan guda uku da alqur'ani ya zo amma ala kashi na hudun wanda akwai shi larabci amma baya da shahi a cikin alkur'ani mai girma shine ja'ala bi ma'ana shara'a idan mutum ya shiga cikin aikata kaza sa ce ja'ala yaktubul kitaba ya shiga rubutu kenan ya shiga yin kaza ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi kaga waɗannan dabbobi litarkabu minha dan ku hausu wa minha ta'kulun kuma daga cikin su ku sisi raƙumi akan hau sannan kuma a yanka naman a ci kuma a amfana da nonon shanu akan ɗora musu galma a yi noma sannan kuma a tatsi nonon a sha sannan kuma a ci naman a amfata da fata amma tumaki da awaki ba a daura musu dalma sai dai a amfani da su ta hanyar nama ta hanyar nonan da kuma fatar da kuma gashin a sarrafa wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila zuwa karshen aya wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahiyya litarkabu hawa min minha kullu wa lakum fiha manafi kuna da dangin amfani mai yawa a cikin waɗannan dabbobi wa litabulghu alaiha hajatan fi sudurikum kuma da mun ku samu isuwa zuwa ga buƙatar ku fi su dole kuma da ke cikin zukatanku daga gari zuwa gari fi hamlin asqali ila bilad dan dauka muku kayan nauyi zuwa ga waɗansu galuluka wa alaiha wa alal fulki tuhbalun wa alaiha akan waɗansu ne cikin dabbobin nan naku na gida wa alal fulki da kuma akan jiragen ruwa tuhbaluna ake daukan ku raƙun masu ɗauke ku shanu ku daura musu amalanke su dauke ku sannan jiragen ruwa su dauke ku daga gaci zuwa gaci wannan don ne ce ta Allah yake gorantawa mutane yake tunatar da su ita don su yi imani da shi su bauta musu shi wa yurikum ayati kuma Allah na nuna muku ayoyin ruwan sama aya cikin sa walqiya aya cikin sa tsawa ko cida dukkan su aya cikin ayoyin ubangiji fa ayya ayatin lahi tunkirun wacce ce cikin ayoyin Allah kuke musunta ku yadda ita cewa shine yayi da ba ruwan ne ku yadda ba shi ya saukar ko sirran ne ku yadda ba shi ya fitar lafiyar arzikin wadatar wanne kuke musu a ciki ma'ana ba wanda mutum zai iya musu cewa ba Allah ne ya yi shi ba fi ce أفمن يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ubangiji ce a falam yasiru fil ard mutane ba za su yi tafiya ba a cikin kasa su kai su komo a sasanni na duniya daban-daban mana fa yanzuru dan su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya karshen waɗanda suka kafirce ya zama min qablihim tun kafin su kanu akthar minhum su na dadin sun kasance mafi yawa sama da nan wa ashadda quwwatan kun fi tsananin sun fi tsananin karfi sama da nan wa asaran kuma sun fi tsananin tasiri fil ardi a ban kasa sama da nan amma fa ma agna anhum ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna tsoro wurin sa bai amfani da su komai ba duk abinda suka tara na arziki da ilimi da wadata bai wadatar da su komai ba falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat yayin da manzannun suka zo musu da hujjoji da bayanai daga wajen Allah fariqu bima indahum min al-ilm su kafaran sai suka rinka fariya da abin da ke wurin su na ilimi na duniya suka kawar da kai daga ilimin wahayi wa haqa ma kanu bihi yastahzi'un haqa sai ya sauka a su ma kanu bihi yastahzi'un irin abin da suka kasance suna izgili da ma'ana suna da ilimi na duniya sai annabawa suka zo musu da ilimin addini a madadin su hada biyan su amfana da ilimin duniya dan gyara duniyarsu su yi amfani da ilimin addini don gyara addinin su kuma su samu kyakkyawan sakamako a lahira sun ci riba biyu duniya da lahira sai kawai ilimin su na duniya ya sa suka wa annabawa girman kai sai ka dauka ilimin addinin ci baya ne duniyar su za su gina ba ruwan su ba ruwan da annabi shine falan ma ja'atum rusuluhum bil bayyinat da manzanni suka zo musu da hujjoji farihu bima indahum su kafiran sai suka kan fariya bima indahum da abin da ke wurin su min al ilmi na ilmin zamani na gaba da suke da shi na kere kere suka dauka ba ruwansu da addini ta iya rayuwa su kadai ba sai Allah ya sa musu hannu a cikin rayuwa amma ga cewa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izgili wa shi su yi injili ga addini su ta yin azabar ce a kawo ko yin annabin da gaske ne kara ta faru ta kabi sai abin ya soka akan suna azabar Allah da kushin Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ala an ba'u bana qalu amanna billahi wa adahu wa kafanna bima kunna mushrikin فلم يقل ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلما رأوا بأسنا يا عند سكك عذاب النصر أي شدة عذابنا قالوا سيسكت آمنا بالله وحده yanzu kaman yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima mun kafa cewa abin da da muke tarin ya Allah da amma ba su faɗa haka ba sai bayan sun ga azaba sai Allah ce ba lam yaku yanfa'uhum imanuhum da da imanin su bai kasance zai amfane su ba lamma ra'a ba sana yayin da ga azaba in dai mutum bai imani ba sai da azaba ta zo to wannan imani أريد أن அணிதல் வாய்த்தல் மஜனூரை النظر يدرب منوري يدم أصح ولم يقبل أنا أقطعنا أبديري لا يدم أوكلو تفري أنا أدري يقيا بدنا نلفت كل ركوي أمنس أبرا أمين وكيمين إلى ظلمة إلى الندب ونري جنة إلى أذنين ممت أقلع من ممت إلى ممت أنا أقول لك تفرد الله kada abin da ana yakin ko dau ina murabba daga duk wani da lahai amut wannan ahudun min namut aya ko da mun abin da abu ba rabbi lahrin ya aya ko da mun rubin ba ko da duk wata ma sai yi da lahai na wani mun so kana sai da lau ha mara hayu ko da lahai ne dai ha mara ne yau ko da lahai ana yi ne dai ne na rubina kama ballas ne ke da dau dai wa in ne ta kana lahai idan mutum ko kana sai da lau الذي وضع يحيي ويميت الذي عظيمنا أبنا وحد إلا له موسى الذي وضع يحيي ويميت أبناكي إلا لو يرجيك مشهورون أبنا وعلى وإدام لو يرجيك إنها أبناكي إلا يزيد يدين وكان الجواب وكان هيدين فأمر يجوب يدين بيسيس الجواب يساوي سيكي إلا أو يسجمان وليد أكاد فيلا أنا ولد يلا أدوهنا هم سيجيبه يريد وطأ النود Allah ini Menurut ruh dan ini dah sembilan yang buat Ini adalah sembilan yang buat Ayat awal itu adalah sembilan yang buat Ayat ini Ini adalah Ibn Nabi Yukna Ini semua anak Ibn Mu'ud Ya Allah Rabbuk Rabbuk Ini lalu kata ada haka Ini dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat Dia buat ومنهم فلا بيان سبحانه عجبت لمن يؤمن خصوصه إلى فاطمة يبيو سبحانه أكبر مالكي أفكو لنا أركي أفكو فيانا مالكي إن أنا هائل أبلا أبالكي مقبلنا تو أواتهم مي هالنو لمنو أنا دليل لنو بعاثنا إني نهنا إن بجميل لكو فيانا فيكون إلا الله حامية turo manzon Allah ma rahama ne da Allah ce wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma shi kansa alqur'ani rahama ne dan Allah mana ku sarki ta ya ayyuhan nas kam ja'akum mu'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima tusdurun wa hudan wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani rahama ne turo manzon Allah kuma rahama ne ga ka ce saboda falalar Allah madaukakin sarki akan ku da kuma rahamarsa fa bizalika to saboda wannan ne fale farhu mutane su yi farin ciki na cewa Allah ya musu falala Allah ya musu rahama wa karu min ma'id ma'un kuma wannan ke fa alkhairi sama da abin da suke tara don ba ta alaka da maulidi dai idan ka ana nufin fale farhu to su yi farin ciki shine su yi bikin maulidi abin da za a tambaye ka wa ya kamata ya fara yin wannan aikin aiki da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa kaga aya tana cikin suratul yunus suratul yunus ko makiyya ce da haka idan annabi lalle mai yadda cewa annabi da sahabbai sun yi aiki don na arko shi ba to amma sun yi maulidi ko kuma ba a shi ya nuna ba maulidi suke nuna ba dan da maulidi suke nuna ba lalle za su yi amma abokan tattaunawar mu dukkan su suna cewa masu hankalin cikin su na cikin su suna cewa in eh, annabi bai yi maulidi ba kuma da abubakar da umar da usman da sauran sahabbai da tabi'ai duk ba su maulidi wannan masu hankali cikin su duk suna faɗin wani ko a rediyo ko a talabijin sai su ce amma kuma kaga wannan amma din ita ce zan kawo barna yi din ayi san annabi to a nan guri in sun faɗa haka sai a sake cewa da su in kun ce yi shi ke nuna kan annabi rashin yi kuma na nuna kin annabi yanzu a nan kuma kun faɗa cikin wani ramin mai muni shine kuna nufin da abubakar da umar da usman da ali da abu hanifa da malik da shafi'i da annabi ne cikin waɗannan malamai zarata da aka yarda da ilimin su tsoron Allah su wanda ya fassara ayar da haka ita kanta fassara ayar da haka bid'a tafsiri kenan wato kun yi wa Allah kare cewa kaza yake nufi bayan ku ba haka yake nufi ba da littafin Allah gane da mu wani ce an ce ranar da ranar litinin aka sa annabi dan haka abu jahil ya yantar da baiwa dan haka kowace litinin ana sassauta masa azaba ke zo wani abubuwan sun kare a kafa hujja da addini shi a kuma kafa hujja da abu jahil abu jahil fa ne waɗansu malamai suke ce masa fir'aunu hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'ummar kenan waɗansu mana kafa hujja da abula sai shi ma dai abula ya yantar da baiwa to ya yantar da baiwa fa a lokacin fa da shi annabin bai zama annabi ba ko bai ma san annabin ba ne wanda bayan zuwan annabi ne za a tantance wancan abin da ya yi daidai ko bai daidai ba ta hanyar wahayi an karba ko ba karba ba da wahayi ya zo sai ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ya yi kafin wahayi wahayi kuma ya zo ce ya tafi ko mai yayi a can bayan shirme ne Allah ba zai ba shi lada a tabbatun da ba da imani sannan magana ana sassauta masa azaba don ranar litinin waye ya faɗa wallahi sallahi ba hadisi ne su yi kawai haka suke girma abu su faɗa wanda ya tabbata za a sassauta masa azaba cikin dangin annabi wanda ba su musulunta ba shine Abu Talib baban Aliyu wannan hadisi na dan cikin sahihu Muslim shi kuma ba wai kowace litinin ba ake magana dan karka sai ma maulidi yayi a'a shi za a shiro shi ne daga tsakiyar wuta a kawo su bakin gaba ta yadda wutan za ta tsaya masa a ma'alwallanta a ma'alwallantarsa daidai inda gabar alwala da ke wucewa a nan wuta za ta tsaya amma kuma kwakwalwar kansa tana ta tare da haka kuma shine mafi saukin azaba daga cikin yan wuta shi an sassauta masa kenan kaga ya kamata mutane su rinka magana ta tsoron Allah ya kamata malamai lokaci ya wuce fa da mutum zai faɗi tatsuniya yau a cikin addini sannan waɗansu su kuma sai ce a ah, to ai kana tafsiri kai da malam da malam sayyid na zan baki shi ma tafsirin bid'a ne to na yi magana a ranar anan sai dai ina jin da yawan kwarar lokacin ba kwana kuma da Muhammad Sani ma yi magana a nan gurin kuma an tambaye shi akan wani. to me bidar a ciki shi a jabakin ko kuma fassara a shi ne bid'ar ko kuma a fassara shi ne bid'ar abdullahi dan abbas a duk shekara in yi aikin haji yana da na tafsiri in zai yi wani mai karatu zai karatu cikin almajiransa ya karanta adadin abin da zai sharhi akwai shekarar da ya fassara mutane sun kubrum gaba aka za ta har ƙarshe aka karanta ya zo yana sharhi ba sharhi ilin namu ba na gaba gaba tun da su waɗanda cewa sharhin larabawa ne sharhi na fito da abin da ya san shi ne ba su fahimta ba annabi bai mutane ya rinka musu tafsiri na gaba gaba da kalma ba tun da su larabawa ne amma ya rinka bin jumla aya a jumlace yake ga abin da suke nufi sannan kuma ya rinka fassara ta a aikata suna gani cikin aikinsa magance cikin maganganunsa da a aikata cikin ayyukansa tunda an turo su don ya zama abin koyi ga mutane da haka da zai tafi aikin majalisa zai tafi da su don ya fassara musu ne suratul hajji gaba daya amin a aikace ya wa mutane ku zo an nima na suka ku ku koyi aikin hajjin ku daga wurina ga qur'anin amma abin da zan yi muku shine mai fassara su ba da amina da mai yiwa ba wannan shekara ba zan sake gama da kuma kuma da na abin da nake da ku shine nace idan nace da kai maulidi bid'a ne sai kace to kai ma tafsirin da kake bid'a ne ko ne ne ya ba mu ansa a cikin su shine mai mamaita yanzu kaga bayan babu maulidi a cikin alqur'ani da hadisi bukhari muslim abu dawud ibn sa'id ibn majah muwatta duk babu maulidi a nan to kuma alari ishmawi iziya da sala askari mustafar kuma nan ma babu maulidi a buɗe fasali na maulidi mu gani to a nan gurin da mai amiri da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar ba sa san annabi ko suna san shi amma ba su kawo maulidi ba kuma a cikin littafin ko dai mutum ya ce mantuwa suka yi su duka maulidi addini ne amma dukkan su sun manta ba su kawo ko kuma yace sun goyi ilimi da su duka ko yace kuskure suka yi su duka kowa kuskure yi ina ba don fahimta ko kuma ya ce ilimin su ne bai kai ba akwai wani biya addini amma su ilimin su yayi kasa dan haka bai kai ba dan haka ba su rubuta ba ko kuma ya ce babu shi cikin addini dan haka ba su rubuta ba wanne ya sauki dan da akwai da su rubuta ni ba zan iya tuhumar mai ahlari ba da isbawi da iziya da risala da askari da mai hukumar kalin ce ba sa san annabi Allah ya tsari baki na da in zarge su da haka ni ko ba zan ce musu jahilai ba wallahi tallahi malamai ne masana ne ni ko ba zan ce musu sun koyi ilimi ba na tabbatar ba za su koyi ilimin da suka sani ba ni ko ba zan ce kuskure suka yi ko mantuwa suka yi ba su duka da zan fahimta a iyakacin karatun su da fahimtar su ba su dauka maulidi yana cikin shari'a ba su kuma suna rubuta abin da ya shafi shari'a dan sun tashi sun karanta ba su ganshi ba cikin fatawoyi na Imam Malik ga mu dawo da kubra in hudu tambayoyi ne da asudul farad da furad da saraki daga ibn al-qasim cikin tambayoyin da waɗansu ainihin ibn al-qasim yawa imam malik ibn anas waɗansu kuma shi ma ijtihada din sa ne gaba ɗaya aka sara cikin in hudu shine umdar malikiya daga farkon sa har ƙarshe sifili hudu babu inda maulidi yake to kaga anan gurin inda za ku zagi mutumin da bai maulidi ba ku ce baya san annabi to kuna nufin zagin nan ya koma kan Abubakar da Umar da Usman zagin nan ya koma kan Imam Malik ya koma kan Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad da Hanbal zagin nan ya koma kan mai Ahmad da Ismawi da Izziya da Risala in kuntum ku cewa ba a san annabi dan haka ba yi ba to su ma kuntum ku dan ba ta san annabi kenan wanda wallahi tallahi ni na tabbatar suna san annabi waɗancan mutanen da aka lissafa sai da iyakacin fahimtar su da karatun su annabi bai wada haka ba za su yi ba bakar da umar da bai wada haka ba za su yi ba ba wani malami da sai ga ijtihadi ya kawo ba ba fa za ka taba ganin mulki ba cikin littafin da koyan addini sai littafin sufanci su kuma sufanci daban da addini kaga wannan ita ce magana ta karara wanda ba in dai za a yi ta ba tare da wani sassauci ba wannan ita ce magana gaskiyar da tana da nauyi amma babu yadda zamu yi an kai mutum ba gudalisa ya faɗa ba wanda ake yaudara sai su mabiya duk a cikin wannan magana su malaman sun riga sun sani da gaske ne gaskiya tana janibin hada sunna amma sai su yaudari mabiya da waɗansu zantuka na daban da waɗansu labarai na daban amma alhamdulillah da yake yanzu ana yin shirin shirya gidan rediyo sai mutum ya shiga ya baje kullum sai faɗa abin da ya ga dama sai a waya da an tambaye shi da ya rasa ina zai dama zai ko hauna zai to Allah ya kiyaye da ashabu Ismail saboda kaga a nan gurin abin da ya kamata mutum yayi shine ya ji tsoron Allah da ya tsaya a gabansa ranar tashin kiyama ya ji tsoron shiga cikin kabarinsa duk abin da duniyar nan za ta ci kasuwa a kansa za ta ci cinye a barka daga kai sai aikin ka sai imanin ka abin da duk mutum ke tsammanin zai samu a wurin mutane na girma na matsayi bai isa ya tsare masa komai a wajen Allah ba ranar tashin kiyama wannan shi muke hange ban damu da in fata kowa rai ba in dai na yi fure a gaban Allah ranar tashin kiyama ba na son in faranta wa kowa rai kuma in kusa ta ubangiji na da haka ya kamata mutane su tsoron Allah mabiya galibi su sukan yi da ikhlasi da tsoron Allah cewa an zo su akan cewa san annabi ne da haka suke yi amma wallahi malaman su da kansu sun san ba haka bane ba mun shafa ba a yin maulidi sai a gidan mai kuɗi duk talakan da ya so maulidi ba za a kula dan ba zai sallama ba amma mai wadata shi zai ko abin da na faɗa suke jin hauki na suke ta zagi na da wannan maulidin da ake yi da wanda aka yi da wanda za a yi nan gaba har zuwa a yi rakiyar wata za a yi ta zagi na fa wai fa abin da na ce na ce musu su suke rubuta proposal su gabatarwa gwamnati cewa a basu miliyan uku za su yi wa annabi bolin ni kuma sai na ce yanzu inda gaske ne kuna san annabi san annabi sai an biya ku ku yi kyauta mana kaga anan kamata ya su kare ta su ce kariya kake ba mu taɓa rubutawa ba ba za su iya ba ba gani ba ina kano din kuma su ma suna nan su kare ta mana da isu isa kuma sun san in mabiya suka ji wanda za su yi ah, a ce su san annabin ma na kuɗi suke yi wallahi na kuɗi ne proposal za su rubuta miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar su ce ya kai mai girma gwamna za mu yi wa annabi maulidi a biya in masoya annabi ne su wani sayar da filin su mana wani sayar da motar da ke shiga mana ya siyar da abinci ga talakawa dan murna wannan ya nuna masoyin annabi ne shi dan Allah yake kaga su waye suke haka mabiyan ko malamai kaga su suke dan Allah mabiya suke fito da kudin su wani dubu goma wani dubu ashirin wani ya yanka sa wani ya yanka raguna amma wallahi babu wani shehi ko malamin da yake yanka ko kaza ɗaya daga aljihunsa babu shi sai dai a fasu to wannan maganar ya kamata su ce kai ja'afar karya kake ba mu taɓa rubuta wa gwamnati ba ni kuma in rantsa in ce kun rubuta a kwanku so yanzu kun rubuta ke karau. a bana ma kun rubuta ke karau. ku kare ta in kun isa to wannan ce maganar da suka kasa yin komai a kanta sai aka ce fa wannan mutumin ya kamata a yi taron dangi a hannun sunan nan karuwa suke kun ga su a gadon gaya da san biyu ke an rasa ina aka nufa duk dai abin da duk abin ɗaya ne sannan ga menene kan da har ga ina ne wannan mutanen fata yi taron dangi Allah sarki mu da ake sa baki za a kore mu yanzu sai an yi taron dangi Thank you. to wannan ta sai suka yi haɗin kai tsakanin su da shi suka yi aure wasu daga cikin su suka yi aure da shi'a saboda shi'a suna da 'yanta ta'adda suna da 'yanta kifi za a ce za a kashe malam wani za a kashe malam wani sun riga sun rubuta a cikin ka'imar su malaman da dole in ana son dai kada suna ta mamaye Kano to sai an gaba ba su muna da cikakkun bayanai akan wannan kuma jami'an tsaro ma suna da bayanai ilimin nasu akan wannan mu kuma abin da muka yi imani da shi shine duk ire-iren waɗannan ababai ko ba za su dakatar da yanzu ne ma muke jin ƙwarin gwiwar zamu yada sunna izinin ubangiji yanzu ne za a fara da izinin ubangiji kan ko ka gani har yanzu ba gangan jikin ba yana baya yanzu ne tafiyar za ta canza sabon salo ga mutane suna gida a sai suke kuma dole su sun mulke sunna mu ba sai mun hana ku da karfin tsaya ba ku kuma ku shiga ku hana wani karfin tsaya haka za ta yi Allah kiyaye Allah kiyaye to da haka wai za su je gidan wani su yanka shi wani yana tafiye tafiye za a bi shi a je a taɗe shi a hanya wani yana kaza kaza za a je a yi masa kaza za a yi masa kaza sun yi mitin Aure kaza tare da wane sun yi mitin aure kaza duk sun yi irin waɗannan alamar kuma cikin ikon Allah ubangiji da ala ya sa duk labarin yanka wurin mu cikakken ka da sunaye da waɗanda suke yi da gidajensu da inda suke sana'o'insu yadda mun mutan ka kuma jami'an tsaro kuma su san haka wa suka ce ai su in kuɗi ne za su iya sayan jami'an tsaro su kyale su su karanta babu baka har wani shugaban yan a yake cewa ai shi da kansa da sallar laye da ta wuce sai da ya dukkan wani jami'in yan sanda na lokal gaman arba'in da hudu kowa aka bashi dubu ɗari don ya sai ragon layya saboda haka yan sanda a aljihun su muka ce manyan da najeriya ta kai matuka kwarai wajen cin hanci amma ba mu yadda cewa dukkan jami'an tsaro su lalace su zama ɗaya ba har yanzu akwai na allah a cikin su da haka wannan labari ne da suka faɗi suke yaɗa shi a tsakaninsu ya kamata su san cewa sunna ta riga ta kafa kuma ta tafi kenan babu wanda ya sai dakatar da sunna da izinin ubangiji ba wanda ya sai dakatar da ita irin wannan abin da za a yanzu da mu ba yanzu zai ranar da mu ba lokacin da bayan ne na fara wa'azi fa 1986 kuma ka mata a lokacin ina saurayi idan ban yi auren aure ba sai ban auren fari ba sai 5 January 1989 ma'ana sai da nake kara hudu ina wa'azi ina limanci ba ni da aure ina kwana a gidan bagware can kusa da ke haruna na fage nan da suke kai masa da za a yi sauka ya da yana izu hudu a ce ya sauke ka kawo rago yanzu kuma a ce a kawo kudin rago ba rago ake so ba a can fa wannan gidan su sun sani ni na san su nan gurin ake sa yara kullum sai an ɗauki duwatsu an jefa gidan da nake tun na ji yanzu muna an 2006 shekara na ashirin a wannan lokacin fa kakkar a kewayen Kano sannan badalar Kano inda ake sallah da ya fito fili wanda wadansu wuraren da ke boye ba mu sani ba shine ba koki wajen su Alhaji Ibrahim Bilbala Allah jikan kansa da gafara a kofar gida Alhaji su Abdullahi wajen abin nan abin nan wajen Malam Habu zan Allah jikan kansa da gafara a Madabo sai abin nan kofar Nasarawa a yan wurare mai suna rubuta su kara sun karya ba a lokacin fa a fage san gindin gada gindin abbaso din nan sallah fa wai in za mu yi sallah mu su shiga amma in za mu yi karatu mu kafe haka aka rinka yi mana to kuma duk tafiya ta tafiya har aka kawo yanzu da a can ba kwana ba sai yanzu kuma da a can fa duk iyayen ne suke da rai mu muna matsayin jikokin su sai ko yanzu kuna sanin mu waɗansu ƙasa da sai kuma za ku hana shi sa yawanci tsofaffin da suka samu gumurgun da aka yi a wancan an kai mu kofar gidan mai martaba sarkin Kano wallahi ya ji sau goma laifin sun yi sallah karfe daya wannan kuma ne laifin mun lokacin martaba sarki mun yi sallah karfe daya mun yi sallah kamar yadda mai ahlari yace na zalati shamsu an kabi da samai idan rana ta bar tsakiyar sama kuka ba karfe da muke sallah ba wannan karfe ɗayan da suke yaƙar mu a kai aka rufe masallaci a nan dan da gobe na ne sani mai nagi aka sa yara suka rinka yin ba haya da kashi a cikin masallacin har tsawon shekaru duk muna da ba kai wannan ba duk da mu aka yi wannan ba wannan karfe ɗaya da suke hana a yi ita ce yau ba da ibrahim falaki zai faɗa da asusu ba muktarin azhar zai shigo karfe 12 da kwata mu mun ce karfe ɗaya ba 12 da kwata wani lokaci sai 12 da minti 20 wani lokaci sai ɗaya sauran kwata kuma sun yi shiru yau da gobe yau inda sun yi bayanin irin wancan tun lokacin da muka yi bayanin inda su sun ci gaba da yi damu yanzu almajiran su ne mabiyan su to yanzu abin da suke jinta ta sai ana ta bayanin kuma su ba su fara shi ba sun shekara ashirin to su fare shi a yau amma inda sun gane su suka fare shi a yau kuma ta Allah ba wanda yake tara mutane ubangiji ta Allah ne ke tara su da ba ka bana tara maka mutane ko mun ka don a cikin mutanen da ke gaban ka a nan masallacin kadai karka fito waje waɗannan dubban mutane a nan masallacin kadai za ka samu wanda ya ka hankali ya fi ka shekaru ya fi ka tunani ya fi ka wani abin da ka sani duniyar ka idan ka dauka da mutane sun taru gaban ka duk ka su hankali wannan ka zama kai ne shugaban mahaukatan lokacin ka in ka dauka duk ka su ya kamata wannan ya nuna kai wawa ne baka san ba mai kake ba amma ka dauka cewa akwai waɗanda ka fi akwai wanda kuka kunnan duki amma lalle akwai wanda suka fita ka amma dukkanin su ubangiji ta'ala ya tara su a gaban ka dan ya danka su amana a hannunka za ta ha'ince su ko za ka faɗa musu gaskiya wallahi idan na faɗa muku abin da shi kuke so na ha'ince da haka duk abin da ya fito daga baki na nan imanin gaskiya ne ba ruwa na da ranwa ne ya ko ya ji daɗi kawai ne faɗa kan haka kuma ubangiji ta Allah ke kawo mutanen ba wata dabara ba idan kai tsarkake niyyar ka yau wallahi Allah zai tara maka sama da wannan adadin gobe ko jin ko gata sai a hada ma da nan gurin da biyun ce da kan da har da masjidin sahaba duk gaba daya a je a maka mubaya amma ka tsarkake niyyar tsakaninka da Allah ka dinga Thank you. muna ganin ya kamata dai waɗanda suke da tije a cikin su sufaye da ki a suke son su jasu da gima su gane cewa shi a suna son su yi kaba da su ne na farko a cikin wannan in kuka haɗu da ki a ki a ce ke riba da ku ba ko kai ki a da riba ba ku kai riba da ki a ba dan ki a ce take mayar da mabiyan ku su zama yan a ko ba ku iya mayar da mabiyan ki a su zanto yan ɗarika. wannan haka yake faruwa ba ta bane ba to da haka ita take da ribar sannan ku za ku karawa taron shi a yawa ta yi kwarjini ku tallata zagin abubakar da umar da kanku wanda ku kun saba da siya akan zagin abubakar da umar su suna zagi ku kuma kun biya musu wai dan su taya ku faɗa da mu to yana ga ya kamata dai ku fahimci cewa ba karamin kuskure za ku samu kanku a cikin in kun tafi a wannan layi ya kamata a gyara a dawo daidai ita dai sunna dai sunnar annabi ce ba sunnar gidan mu ba sunnar gidan wani ba sunnar ta annabi ta ke kira zuwa kai kuma ubangiji ta Allah zai taimaki wannan kira ko da mu ko ba mu kar ku taba dauka a yau idan Allah ya karɓi rayuwar malamin mu Dr. Ahmad ko Sheikh Abubakar Jibril ko Allah ya karɓi rayuwar malam Abdul Wahab ko Allah ya karɓi rayuwar wani daga cikin malaman sunna dinnan wai sunnar ta tsaya a lokacin za ku ɗauka cewa za ku fuskanci matsala a lokacin za ku ɗauka a ce waɗannan su suke fawa wutar ruwa su suke dakatar su a hankali suke bi yanzu ba ni a wai ni nan gudun a hankali nake bi don haka yi izana suka ce ni ba na ba ne ba suka yi ba